الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha hudu ga wata almuharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha bakwai ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha uku a lissafin turawa za mu ci gaba da karatu wani littafi mai albarka na kamun jana'iz na shek nasiruddin al-albani allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihya'us sunna da ke kofar nasarawa a cikin birnin kano a yau shine darasinmu na tara insha Allah idan ban manta ba yau za mu tashi ne gabar magana fadin salis an jabir ibn abdullah qala mata rajulun minna ko mata rajulun faghassalnahu wa kaffannahu wa hannatnahu وضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز inda maqami jibril jabir dan abdullahi yake cewa wani mutum ya rasu muka yi masa wanka muka sa masa likkafani muka fesa masa turare wa ana li rasulillah sallallahu alaihi wasallama muka sa wa manzan Allah shi inda ake ajiye jana'iza ko gawa a wajen maqamu jibril wannan wuri na makamu jibril a nan ne idan mutum ya mutu za a yi masa sallah a nan ake ajiye shi wannan yana nuna mana idan mutum ya mutu ana da buƙatar a masa wanka a sa masa likafani a fesa masa turare sannan a sa shi a makara a miƙa shi gaban liman wanda zai yi masa sallar jana'iza ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه sannan muka sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya zo wannan mutumin sallah fa ja'a ma'ana fatakhatta khutan manzan Allah ya zo tare da mu ya dan yi yan tattaki shine fatakhatta khutan ya yan tattaki sannan sai ya ce ثم قال لعل على صاحبكم دينا قالوا نعم ديناران فتخلف قال صلوا على صاحبكم فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة يا رسول الله هما علي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء فقال نعم فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول وفي رواية ثم لقيه من الغد فقال ما صنعت الديناران قال يا رسول الله إنما مات أمس حتى كان آخر ذلك وفي رواية أخرى ثم لقيه من الغد فقال ما فعل الديناران قال قد قضيتهما يا رسول الله قال الآن حين بردت عليه جلده أخرجه الحاكم والسياق له والبيهقي والطيالسي وأحمد بإسناد حسن كما قال الحيثمي ما لا جابر بن عبد الله ابن حرام shi yake ba mu labari cewa wani mutum ne ya mutu a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama mana a zamaninsa suka yi masa duk abin da ake wa mace suka kawo annabi mai sallah annabi ya zo kamar zai kabbara sallah ya yi masa sallan nan fatakhatta kutan sai ya dan yi stepping haka ya dan yi yan tattaki kamar ya dan ja baya sai ya ce la'alla ala sahibikum dainan ko dai akwai bashi akan dan uwanku ka duba fa malam an zo za a yi sallar kamar zai kabbara sai ya dakata sai ya ja baya ya ce dan uwanku ko ba bashi a kansa kalu na suka ce eh kwarai kuwa akwai bashi nawa ake bin sa suka ce akwai dinari biyu dinari biyu kawai fata khallafa kawai sai manzan Allah sai ya ja baya sallar da bai yi ba kenan ya fasa ya ce ba zan yi wa wanda ake bin sa bashi ba sallah matukar ba a biya masa ba mala Allah raba mu da bashi Allah Allah Allah Allah Allah ka tsare mu da bashi Allah ka biya mana ba su kan suke kanmu ba kyau qala sallu ala sahibikum annabi ya ce ku je ku yi wa sallah ku je kuma sallah ni ba zan yi wanda ake bi bashi ba sallah annabi yana faɗin wannan magana sai su ya tashi sai wani mutum a cikinsu ana ce da shi abu katada sai ya ce huma alayya ya rasulallahi a yi masa sallah ya manzan Allah nauyin bashin yana kaina ni zan biya wa ja'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kama cewa kuma alaika wa fi malika suna fa kanka a cikin dukiyarka suna fa kanka a cikin dukiyarka kai fa zaka biya dinari biyar wal mayyitu kuma bari mamaci fa babu ruwansa da dinari nan biyu a kiyama fa ba za a tambaye shi ba kai da kace zaka biya kai za a kama abu kata da ya ce eh ya manza Allah na ji na gani ni zan biya tukunna annabi ya zo ya masa sallah manzo Allah tun daga lokacin idan ya haɗu da wannan abu qatada wanda ya wannan alƙawari sai ce abu qatada ya labarin dinari biyu da aka yi alƙawari, za a biya yaya aka yi har yanzu ba a biya ba a wata riwaya sai aka ce kwana ɗaya kawai aka yi yau an yi sallar gobe sai annabi ya haɗu da abu qatada a wani wuri yace kaza. ina dinari biyu da kace za ka biya yaya labarin alkawarin bashi da kace za ka biya ina suke abu ta da ya ce ya rasulallahi duka duka fa mutumin nan ba jiya ya mutu ba jiya jiya fa ya mutu ya manzo Allah ko da yawa ba ai ba mana a dan daga mun kafa mana na ce dai zan biya zan biya amma a dan saurara mu wai me yasa annabi yake jaddada maganar abiya abiya eh to za ku ji illar da ya sa annabi yake ta jaddada A abiya ɗan hatta kana akhira zalika wa fi riwayatin ukhra a wata riwayar annabi ya sake haduwa da shi yace ma fa'ala dinarani abu da ina labarin dinari biyu ina labarin biyan bashi alkawari na kifa na yi masa sallah saboda ana bin sa bashi kace na biya na je masa na yi masa sallah za ka biya shine a lokacin abu kata da ya ce ya rasulullahi kad qadaitu huma na biya amma manzo Allah na biya manzo Allah ya ce yanzu ne fatar jikinsa za ta samu sanyi amma tun da da baka biya din nan ba Allah ya san irin halin da wannan mamacin yake ciki wannan hadisin imamul hakim ya ruwaito shi tsarin siyakin hadisin nasa ne da imamul baihaqi da imamul tayalisi da imamu ahmad da isnadi hasan kamar yadda imamul haisami ya ce imamul hakim ya ce sahihul isnadi wa wafaqahu zahabi والرواية ma'aziya مع الزيادات عندهم جميعا إلا الحاكم ɗaya riwayar duk malaman sun ruwaito gaba ɗaya har da ƙare amma banda imamul hakim illa ziyadata thaniya fa hiya litayalisi sai dai kare kare tsarin na biyu wannan na imamul hakim ne inda yace ya rasulullah inna ma mata ams jama'a abinda zamu fahimta a cikin wannan hadisin wajibcin duk mutumin da dan uwansa Allah ya masa rasuwa akwai bashi ya biya masa kuma yana nuna mana haɗarin bashi idan har annabi zai ce wa mutum saboda ana bin sa bashi ba zan masa sallah ba sallu ala sahibikum to ina mutanen da suka mayar da rayuwarsu baki ɗaya a cin bashi wani da ya lalima aljihunsu ya ji bai da kuɗi bashi da ya duba ya duba ya ga wani abun sha'awa bai da kuɗi ba zai yi hakuri ba sai dai ciwo bashi mutane sun ƙi su rayu a bisa gwargwadon abin da Allah ya hore musu na rayuwa mutumin da yake ɗaukar albashin dubu talatin ya ƙi rayuwa irin ta mai dubu talatin sai dai ya je ta yi rikicin albashin dubu saba'in dubu tamanin dubu ɗari a ga mutum gaba ɗaya albashinsa a wata bai wuce dubu talatin ba amma ya je ya yanko rikicin dubu tamanin da zai iya biya ba in ya ɗaya bai dubu talatin ɗin gaba ɗaya biya to babu abin da zai ciyar da iyalinsa babu kuɗin katin waya babu kuɗin asibiti babu kuɗin cefane babu kaza babu kaza babu kaza ya ci wancan bashin bai gama ba ya zo kuma ya biya bashin da albashin nasa kuma dole ya dada cin wani bashin don ya biya bukatun iyali mutum ya ce sai ya rinka cin abinci mai tsada a matsayinsa na talaka ko matarka ta ziga ka kana rayuwa ta taraf rayuwar wuce gona da iri tana ziga ka ko tana hura maka wuta ka je kai ta lodo kudin al'umma ku ci ku more ka ciyar da ita ta yi kiba ta kumbura da kudin bashi kai kuma ka shiga uku ka zo ka mutu aljanna ta gagara saboda bashin da ta ci musu ƴaƴan da ka ci bashin saboda su ko ka tara kuɗin saboda su su ƙi su biya maka ɗazu ɗin nan wani ya zo a masallaci mun tashi a karatu yake mun fatawa ta ban tsoro wai wani mutum ne wai ya mutu yana da kuɗi amma Allah ya jarrabe shi ko in ce ya fita na kansa aka ce ba a taba sanin aikin alheri da ya ba bai taba gina masallaci ba daidai da ƙwararani ya saya kai masallaci ba ya yi ya ɗauki ainihin wato tabar ma ya siya kai masallaci baya yi yan uwansa danginsa baya taimaka musu Ya'yan ma baya musu komai amma fa akwai kuɗi kurin Allah ya jefa masa mutuwa ya mutu Abokaninsa da ke tare da shi da yake sun san halin da yake ciki suka ce bari su yi mai wai sadaka wai jariya suka ce wa 'ya'yan su yi haƙuri a ɗauka a cikin kuɗinsa a tona masa bohol a rinka samun ruwa wannan ɗin ya je masa Allah kai mai lada hasan da 'ya'yan da matan da dukkan wanda za su shiga da haɗa suka suka ce wallahi ba su yadda ba wallahi suka ce lokacin da yake da kuɗin naira ɗayan ta ba ma ce suka ce in ya damu da aikin alherin me yasa yana rayu bai yi ba ce sai yanzu kuɗin ya zama namu wallahi malam ɗazu ya mu ɗazu ɗazu sai yanzu kuɗi ya zama namu za a zo a ce suka ce aje a samu abokanansa idan sun ga za su tausaya masa su je su yi mai sadaka jariya wannan abokanansa ne su je su amma mu a raba mana kuɗin mu malam ƴaƴansa ƴaƴan shi ƴaƴan shi to wai shine abokanan suka turo a yi fatawa shine wani a cikin abokanan ya dan fahimci addini ya ce to amma a je gurin malam a tambaye shi shin ni abokinsa in na tona masa bohol ɗin ladan zai je wurinsa ko wurina zai dawo na ce wurinka zai dawo ai gaskiya ne za mu zo kai yanzu yanzu din nan daman shimfiɗa na yi da wajen in lausashe magana yanzu. kowa ya tsaya ya aiki alheri kafin ya mutu to yanzu a nan laifin na 'ya'yan ne ko shi na mamacin amma ba amma dai ba ku da tausayi wallahi Allah Allah ya tawaye Allah ya sai yake cewa mala yace tambihani fadakarwa guda biyu yanzu za mu zo mu tattauna akai shin idan mutum ya mutu wani haka zai iya yi masa sadaka ko abokin shi ko amininsa ko ƙaninsa ko yayansa cin zai iya masa sadaka don tausayi ko ya gina mai masallaci Allah kai mai ladan zai yi ko bai zai yi ba yanzu mu zo kai insha Allah malam yace akwai fadakarwa guda biyu dangane da wannan hadisin da muka karanta na daya afada hadal hadithu anna qada'a abi qatada lid-dayni كان بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وهذا مشكل فقد صح عن أبي قتادة نفسه أنه قضاه قبل الصلاة كما سيأتي ذكره في المسألة خمسة عشر فإن لم تحمل القصة على التعدد فرواية أبي قتادة أصح من حديث جابر لأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام وهو حسن الحديث فيما لم يخالف فيه وأما مع المخالفة فليس بحجة والله أعلم akwai 'yar matsala wadda dole sai an warware ta wannan hadisi da muka karanta ya nuna cewa biyan bashin nan da abu da ya yi ba sai bayan annabi ya yi wa mawacin sallah ba ina ce an zo a riwaya nan an ce an zo za a yi sallar annabi ya ce akwai bashi aka ce akwai nawa dinari ya ce to ba zan mai sallah ba abu ka da ya ce to zan biya ka yi mai sallah kenan sai da annabi ya mai sallah sai daga baya biya dan shi yasa ma aka ce annabi ya haɗu da abu ka tada yana cewa ya labarin dinarin nan guda biyu ba haka aka faɗa ba jayyid wannan riwayar jabiru dan abdullahi shi ya ba mu labari ko to shi abu da mai kissa shi wanda ibiya bashin an samu riwaya sahihiya ingantacciya daga bakinsa cewa fa sai da ya biya bashin tukunna aka yi sallah tsara tsara ya za a yi shi za albani ya ce ya tabbata shi abi katada da kansa yake cewa sai da aka biya bashin sannan aka yi kamar yadda za mu zo mu karanta wannan hadisin karara a matsala ta goma sha biyar a gaban littafin insha Allah matsala ta hamsin da ɗaya afwan ku ana ku littafin ba hamsin da ɗaya littafi na fa original ne ba ba ba ba bugun nan ba ne ba tafiyayye ne wannan daga madina yake so duk abin da kuka ji na faɗa shine daidai yawwa ya gaskiya ne yi na dan dudduba na tsakale sosai ban ce ba a kuskure ba amma dai kafin ka samu wata nuska da tafi wannan za ka sha wahala to amma dai ba komai za a iya samu za mu daɗa dubawa insha Allah almuhim dai za mu karanta a karatun gaba cewa abu katadan ya faɗa cewa sai da ya biya bashin akai sallar to ɗayan biyu ko dai a ce wannan kisan sau biyu ta faru ko tuhmal al-qissa ala ta'addud cewa twice ne sau biyu ne abin ya faru daya an yi sallar kafin a biya daya kuma bayan an biya aka yi idan ba a ce haka ba to gaskiya riwayar abu da ita tafi inganci sama da riwayar jabir din an ce sahibul qissa adra bi qissatihi wanda ya baka labarin abu shi abin ya faru akan sa ba shi ai ya wanda ya bada labari wani daban ko to sai dai mu ce hadisin abikata da ya fi inganci sama da riwayar jabir saboda a riwayar jabir din akwai abdullahi ibn muhammad ibn aqil wannan abdullahi ibn muhammad ibn aqil a wajen malaman hadisi akwai dan zance haka a kansa ana dan kuskus a kansa yawwa mutum ne wanda darajarsa a ce mai hasanul hadisi hadisinsa hasan ne kawai bai kai darajar sahihi ba ku rike sunansa abdullahi ibn muhammad ibn aqil abdullahi ibn muhammad ibn aqil hasanul hadis kamar yadda malaman hadisi suka faɗa shi ma hasanul hadis ne idan ba a saba masa ba in wani bai saba masa ba amma idan an saba masa to falaita bi hujja kwata-kwata ma ba hujja ba ne ba wallahu alam ka ji matsala daya sai مثلا تبيشين أفادت هذه الأحاديث أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو كان من غير ولده وأن القضاء يرفع العذاب عنه فهي من جملة المخصصات المخصصات لعموم قوله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد وأحمد matsala ta biyu shine kamar idan muka lura da wannan kistar ta abika tada da biyan bashin nan da ya yi ashe mamaci yana iya amfanuwa kukula don akwai wani ɗan tattaunawa mai ɗan tsauri da zai ashe mamaci yana iya amfanuwa da biyan bashin da wani zai iya yi masa ko da ko wannan wanda ibiya masa bashin ba ɗansa ba ne yadda matsalar take shine shari'a ta nuna cewa duk wanda ya mutu ba wanda zai iya yi masa wani abu kamar ya bada kuɗi ko karatun ƙur'ani wannan abin ya kai masa musamman ma dai a ce kuɗi dai ko sadaka misali to ba zai kai ba in dai ba ɗansa ba ne da ya haifa yanzu dan ka mutu abokinka sai je maka sadakar dubu ɗari biyu da hamsin wallahi ba za ta je ba ba za ta ba dole sai ɗanka wannan wata bulala ce ga iyaye cewa su tsaya su kula da tarbiyyar 'ya'yansu ku nuna muhimmancin ku a wajen ku ta yadda in kun mutu za su iya ɗaukan komai su yi muku don ku samu sadaka jariya abokinka biyan da yake son ka da zai gina masallacin naira miliyan arba'in ya ce Allah ya kai ladan gawa ne wallahi ba zai je ba ku rike wannan ka'idar dole sai dai in ɗanka ne so idan ma kana son wani abu ya isan maka bayan ka mutu in dai na wani aiki ne ko gini to ɗanka ya maka idan ku Allah ya jarrabe ka haifi fi da zai je mana fasali haka shau shau ba hankali yana ta kansa to sai ya barka a kabari lokacin da kake da tsananin buƙatar a taimake ka amma wallahi ba zai waiwaice ka ba kamar irin waɗannan 'ya'yan da aka haifa yanda ka san atishawa aka suka fito a ce babanku ya mutu yana neman sadaka jariya kuna cewa ba ku yadda ba a ba ku kuɗin ku kawai shi sha wahala ya tara kuɗin watakila bashi ya ciyo watakila na haram ne ma watakila rashin gaskiya ya tara watakila kuɗin gwamnati ne watakila me ka tattara ka tara wa kanka nauyi ka zo ka mutu a maka dan abin sadaka ma da za ka samu lada ƴaƴan sun ce ba su yadda ba in wallahi kobo da kobo wannan kuɗin sai an tambaye ka su kashe kuɗin su more kai kuma kai za a yi wa tambaya ai shi yasa duk wanda yake zaune a duniya wai yana ta tara wa ƴaƴa kuɗi ka san me za ka tara musu kuma ka san waɗanne 'ya'yan za ka tarawa saboda illa shi ne duk uban da ya tarawa 'ya'yansa kuɗi ya bar musu suka ci gado kuma duk barnar da suka yi da wannan kuɗin kuma sai Allah ya tambaye shi Allah zai tambaye ka ce wa ce ka bar musu kuɗi su saba mu ko wa ce ka bar musu kuɗi baka musu tarbiyyar ya ake kashe kuɗi ba so ya kamata mutane su nutsu an ce taimaka a ah, wallahi muna tara yara ne sai ba mun mutu yi kaza a ah, wallahi yara muke tara wannan eh, yara muke tara to yanzu wannan kaga ai ba dan shi bane abu ka tada ba baban sai biya ba kuma an ce gashi ya biya masa bashi to akwai wata matsala kenan anan yace kuma wa annal qada yarfa al azaba anhu kuma biyan bashin zai dauke wato azaba ga mamacin ashe yana nuna cewa Allah ka yafe mana ashe yana nuna cewa duk mutumin da ya mutu akwai bashi a kansa ana ta yi mai azaba akan wannan bashin sai ranar da aka biya amma ana biya an ɗauki azaba, jama'a <laughs> bashi ba aka ce ba wai ma tukun wanda ya je wuri-wuri ya ɗebi kuɗin wani ba ba ɗan tasi da aka bashi kudi ya je zagaya da mota kawo balas ya cinye ya ce mota ta yi faci ba ba ɗan a daidaita sahu da aka bashi aiki ya je kashe kuɗi ya kiyar kawo ba ba wanda ma tukun ya je ofishinsa ya kafe biro ya rubuta kwangilar ƙarya ya cinye kuɗin ba ba wanda aljihun dukiyar al'umma take hannunsu suke ɗiban kuɗi suke ma da suka ga dama ba ma wannan ba wannan ba amma ma fara maganar su ba bashi kawai wanda a mutunce ka je gidan mutum ka ce taimaka mun to ina ga wanda ya cuci mutane kuma ya ɗeba kuɗin al'umma akwai masifa da bala'in da ya wuce wannan ke sa da ɗan adam ya gane abin da yake su a lahira da ya yi taka tsantsan dangane da cin hakkin al'umma Allah Allah Allah kada ka jarrabe mu da cin kuɗin mutane Allah kada ka jarrabe mu da cin hakkin al'umma ya Allah in ka sa mun cika ba mu ikon biya mai hankali shi yake gane wannan yanzu anan ya zama akwai nau'i na taksis kenan yace ce iya min jumlatil mukassisati li umumi qawli ta'ala yana daga cikin abinda ya kebance gamammiyar magana da Allah yake cewa wa allaysa lil insani illa ma sa'a dalilin wannan hujjar cewa ba wanda zai iya samun wani abu dan an aika masa a baya in ba ɗansa ba ko shi abin da ya aikata ga aya nan a cikin suratul najm aya ta talatin da tara. Allah ya ce dan adam ba shi da wani abu da zai iya amfanuwa da shi bayan ya mutu illa ma sa'a sai abinda ya aikata imam ibn kathir yake cewa kama la yuhammalu alaihi wizru ghaibi kamar yadda ba za a dora masa wizru ghaibi wato laifin waninsa ba ba za a ɗai ba ɗaibi zunubin wani a ɗora maka ba yace kazalika la yahsulu min al-ajri illa ma kasaba ba li nafsi haka kuma mutum ba zai samu lada ba sai abin da ya aikata da kansa to ɗansa fa aka ce ɗansa wa anna hu ko waladahu min sa'ihi Allah ya yassare maka ɗanka yana cikin ai kai ne dalilin zuwa sa duniya to wai shine aka yi maka alfarmar eh ɗanka idan yayi maka sadaka ya aika zai iya samun ka amma kanin ka bai zai je ba matar ka bai zai je ba yayan ka bai zai je ba baban ka ma bai zai je ba dan baban ka ai ai ba ba ba kai ne sanadin zuwan sa ba shine sanadin ka da wannan aya ne imamu shafi'i Allah ya masa rahama kamar yadda yake cikin tafsirin imam ibn kathir imamu shafi'i yayi istinbadi a karkashin wannan aya cewa wannan yana nuna cewa ɗabi'a da al'adar da mutane suke yi na karanta wa wani alkur'ani a yi masa sauka ladan fa ba zai kai ba ya ce don Allah ya ce wa allaisa lil insani illa ma sa'a dan adam babu abin da zai samu na lada in na aiki ne in ba abin da ya ba kamar yadda ba za ka yi wa wani sallah ba to ku bayan da za a yi ka karanta masa alqur'ani Allah kai mashi lada yace annal qira'a la yahsulu ihda'u zawabiha ila al-mauta shafi yace yin karatun qur'ani da ake yi bayan mamaci ya mutu a ce mun yi sadakan ladan ga wani ladan baya isa zuwa ga mamatan li'annahu laysa amaluhum wala kasbuhum yace saboda ba aikinsu su bane ba kuma abin da suka tsawurta bane ba yace walida lam ba alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan duk a cikin maganganu imamu shafi'i ne kuma haka imamu ibnu kasir ya faɗa a cikin tafsirinsa imamu shafi'i yace shi yasa ma annabi ma bai zaburar ba annabi bai kwaɗe cewa wai idan wani ya mutu a je a masa saukar qur'ani ba annabi bai ce ai wannan ba wala hassahum alaihi wala arshadahum ilaihi annabi bai kwadai ba bai da su haka ba kuma bai fahimtar da su ya nuna musu su yi haka din ba bi nassin wala ima'in ko a nassi ko da ma nuni ishara ma ya ce ku yi annabi bai ce ai ba inda Allah malam ka duba wani abin tausayi kai ka ce mu. da suke sa a yi wa mamaci saukar ƙwar'ani ko ba karanta waɗannan maganganun ba ne ko kuma sun sani kaucewa suka yi ko kuma jahilci ne ko kuma dai bid'a ce ko kuma menene Allahu alam mutum ya zo ya mutu bai da alaka da karatun Ƙur'ani ba a taɓa ganin sa a masallacin unguwarsu ya ɗauki daidai da izu ɗaya na karanta ba ba yi da ma lokacin karanta Ƙur'ani bai da shi ba harkar sa bane karanta AlƘur'ani. amma tunda yana da kuɗi yana da masu kuɗi kenan in ya mutu sai a zo a ba da kuɗi dubu ɗari kaza a ce a je a kai mai saukan alƙur'ani Allah ya kai masa lada to ba zai je ba haka imam ibn kasir ya faɗa da sauran malamai da imam shafi'i da sauransu sannan manzo Allah yana faɗa idan mata insanu in qata amaluhu illa min salat alhadis idan mutum ya mutu duk aikinsa ya yanke gaba ɗaya sai abubuwa guda uku sadaka jariya mutum ya sadakatul jariya sadakatul jariya shine kai wani aiki da zai rinka gudana ladan zaka ka rinka samu bayan ka mutu ba wai sadaka da budurwa ba don akwai wani wanda ya zo an wai sadaka jariya wai sai ce kai sadaka da yarinya budurwa habba malam ba haka ba <laughs> sadaqatun jariyatun ba sadaqatu jariyatin ba sadaqatun jariyatun a gurin malaman nahawu akwai bambanci tsakanin wato mudaf da mudafun ilai da kuma annat wal mal'ut ko asifa wal mawsuf sunan kaga mudaf da mudafun ilaihi a wannan ne a sadaka jariya ne sadakatun jariyatun ba sadakatun jariyatin ba ba sadakatu jariyatin ba dukkan su da tanwini a kai sadaka jariya ka tona rijiya a ta amfani da ruwan hakkiya ma ta tashi Allah yana kai maka lada ka gina masallaci ka gyara shi ka samu mutane wuta da fanka ta sallah ta ibada a ta darasi a ta da'awa a ta karantar da sunna da tauhidi ba fa ita bid'a ba fa kan wani kan wani ya je gina masallaci ya bari ana ana bid'a a ciki in ba ka ba wallahi kana da kamasho ba ai sunna ai tauhidi kar a saba annabi ha ni na yi ni na gina na bayar duk abin da suka gana ma su yi ayya ayya ayya za ka gina gida ka ce ka ba mutane in sun gada masu mai da shi gidan giya in sun gida masu mai da shi gidan caca ko in sun gada masu mai da shi gidan barayi da yan fashi za ka yadda ba za ka yadda ba to bid'a tuhumar manzon Allah duk wanda yake bid'a yana tuhumar annabi bai isar da sabon Allah ba ne shine hadarin bid'a to kai masallaci wurin ibada raya shi da addini da sallah da karatun ƙur'ani ko kuma ka gina makaranta masu azuzuwa da yawa abinda yawa yawan masu kudin musu ke mantawa da shi kenan tun kana raye alaji kafin ka mutu ka samu kai idan ka mutu ka bar miliyoyin nan ɗayanka ba za su yi ma ba wani ya mutu ma ya bari ma makarantar ma yaran suka ce wallahi sai sun da ita a tun yaushe to masallaci ma an sayar masallaci ma sun sa shi a kasuwa sai kai malamai aka ce wa mutane masu sallah unguwa jama'a wannan gidan yanzu ba na baba bane namu ne gaskiya wani da aka raba gadon masallacin ya fada wurin sa yace to gaskiya ni ba da imanin da zan iya barin sa a mai shi masallaci in za ku saya ku saya an ba za ku saya ba ku tashi ku bani guri zan bugar da shi ko in mai da shi shago ba su da kuɗin saya suka tashi ya ɗauko shi ya sa shi a kasuwa ya sayar wani kuma ya zo bude shago a wurin ai abba wala dan adam ai sai Allah da ya shi kurum ku yi sadaka jariya kafin ku mutu mota ce ka sayo masallaci ana ta aikin da'awa yara ne ka biya wa kuɗin makaranta su je jami'a su karatu su ilimi su taimaki al'umma ko ilimin addini ko ilimin zamani ko lada kai wani abin da zaka rinka samun lada bayan ka bar duniya a gina gida ne ka gina shi ka je ka samu wata jami'a kusa da wata jami'a ka gina ka tafarin gida ka ce duk ɗalibin da ya zo bayi da halin da zai kama hostel to ga gida na sadaka saboda Allah ɗaliban ilimi masu karatun addini da suke zuwa daga garuruka ba su da halin kama gidan haya a sama musu gida wakafi saboda Allah su je su ta karatu ko ka sai littattafai laburari ka sai wani malami mai da'awa ka sai masa laburari guda ka ce malam gashi nan aje a ta bincike duk karatun da ya kana da lada ko ka ɗauki nauyin wani malami mai da'awa ka ce malam ka daina zuwa kasuwa ka daina zuwa aiki ka je ka yi ta karatu kana da'awa kana bincike kana ba mutane ilimi ni kuma rayuwarka gaba daya cinka shanka kudin makarantar yayanka asibitinka mu'amalolinka motar hawanka umrarka da hajjinka duk yana hannuna amma ka je ka ta da'awa malam da an yi wa malamai haka da an sha karatu <laughs> Allah to malami waye zai zo yana bada fatawa yana yana yana tsoron wani tunda ya san bai da matsala kamar ga Imam Malik da Lais ibn Sa'ad al-Misri Lais ce wa Imam Malik yace ka je kai ta karatu mu Allah ya ba mu ni'ima biyu ya ba mu abin naka ilimi na addini kuma ya ba mu dukiya kai kuma Allah ya baka ilimi bai baka dukiya ba kakkaje kasuwa kakkaje gona kakkaje komai gaba ɗaya cin karshen ka da rayuwarka gaba ke ɗaya da mu'amalarka tana hannunmu daga masar yake turo wa imamu malik kuɗi yana ci gaba da da'awa domin ilimin imam malik yadda ya yi. dole an kawo magana sai kaga ana cewa maliku ya ce kaza saboda ya samu tafarrug ya samu lokaci ya samu dama amma malami ya zo yana karatu yana tsallake layuka saboda yana yana tunanin masararsa ta kare Allah kuwa ko kuma kuna da bukatan malami amma bai da lokaci saboda ya tafi neman abinci eh ba za ku iya daukan nauyin sa ba dole je ya nemo to wannan yana da kyau ku fahimta ɗaya kenan daga cikin abubuwan da ɗan adam zai same shi bayan ya mutu aw ilmun yuntafa'u bihi annabi yace ko ilimi da zaka bari ana amfanuwa da shi ka takarantarwa karatu da safe karatu da rana karatu da daddare da'awa a can sulhu a can kira zuwa ga hanyar Allah kiran maguzawa kiran kiristoci kiran masu mulki kiran talakawa kiran masu rawani kiran kowa a tawa'azi mutum rayuwarsa ta kare gaba ɗaya yana kira zuwa ga Allah wannan ko ya mutu to kamar bai mutu ba malamai suka ce al'ulama'u a haya'un wa immatu malamai a raye suke koda sun mutu malami ko ya mutu kamar bai mutu ba saboda akwai littafansa yanzu wannan littafin da muke karanta na wani malami ne sunansa wai Sheikh Nasiruddin Albani kullum sai mun kira sunansa mun masa addu'a ga littafinsa ga wa'azinsa a katin ga wa'azinsa a bidiyo ga wa'azinsa a kaza ga da'awa da yi ga almajiransa da ya bawa ilimi suka shiga duniya suna yadawa yana kwance a kabari ana ta tura masa lada wannan shine au ilmin yuntafa'u bihi ku shabab ku dalibai ku karkaɗe girman kai ku watsar da neman duniya ku tinkari neman ilimin addini zai muku amfani jari ne babban jari da baya karewa har a aljanna kai ilimi ka karantar da ko unguwarku ko gidanku ko danginka ko yan uwanka ko matarka ko kaninka ko babanka ko wani naka wallahi riba ne kuma ko da baka da kokobo a rayuwa yanzu duba manzon Allah abin da ya karanta da hasken abin da annabi ya karanta muke samu haske yanzu muke samun imani muke rayuwa ilimi kenan al ilmu nurin ilimi haske ne aw waladin salihin yad'u lahu annabi ya ce abu na uku sadaka jariya shine ka bar ɗa na kwarai yana maka addu'a ɗa ku kula da hadisi sai ce aw waladin salihin ɗa salihi ba ɗa fasiki ba ba ɗa kafiri ba ba ɗa mushriki ba ba ɗa ɗan bid'a ba ba ɗa ɗan tabargaza ba waladun salihun ɗa salihi na ƙwarai kenan akwai buƙatar iyaye ku dage ku ɗora 'ya'yanku akan turba ta ƙwarai da 'ya'yanku za su zama salihai ba mutum kawai sai ga dara haihuwa ka auro ta haifa ma ka dada aurowa ta haifa ma kana ta tarawa wai wani ya'yan sama wai an wasu sun zo wuce ce kai kai me sunan nan gane kai kam saboda tsabar sun yi yawa ba yi da lokacin da ma zai gane bai san sunan shi ba ya manta ko wani ya zo ke sai ta yanzu wannan yaron shi ma dan nan gidan ne ya alaji ai naka ne shi ma ai dan gidan amaryar ka ce da ka sake ta din nan <laughs> abba ai ana harka ma na duniya da gani gani Allah sauke kawai to ku samu ƴaƴa sani ai to jama'a abinda nake so mu lura wannan hadisin ya lissafa mana abubuwa guda uku da mutum in ya mutu su ne zai ci moriye su bayan mutuwarsa sadaka jariya ɗaya ke ilimi na ƙwarai biyu ke ɗa salihi to amma yau ga wannan abu katada ya zo ya biya wa wani bawan Allah bashi kuma baya cikin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku to shine yanzu albani zai yi bayani Allah masa rahama yace rawahu al-bukhari fi al-adab al-mufrad wa ahmad muslim ya rawaito wannan kissa da bukhari adab al-mufrad malai yake cewa walakin al-qada anhu shay'un wa tasadduqa anhu shay'un akhar فإنه أخص من التصدق وقد نقل بعضهم الإجماع على وصول الصدقة إلى الميت مطلقا فإن صح ذلك فيه وإلا فالأحاديث التي وردت في التصدق عنه إنما موردها في صدقة الولد عن الوالدين وهو من كسبهما في نص الحديث ولا يجوز قياس الغريب عليهما لأنه قياس مع الفارق كما هو ظاهر ولا قياس الصدقة على القضاء لأنها أعم منه كما ذكرنا وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في المسألة 117 ما يجي كل ورد أبو صدقة وممتي wani abu ne daban biya masa bashi kuma wani abu ne daban biya mai bashi matsala ce daban yi masa sadaka matsala ce daban abinda aya ta hana abinda nassi ya hana wani ya ciri kuɗi da sunan sadaka ya bawa wani bayan ya mutu Allah ikai mai lada Allah ikai lada gare shi shi ne aka hana amma wani ya mutu ya bar bashi ya bar nauyi wani ya biya masa Allah ya ɗauke mai azaba ya biya wannan hakkin nauyin ya dawo kansa wannan wata matsala ce daban so ya halatta wani ya biya wa wani bashi bayan ya mutu amma maganar sadaka ne to dole sai an nemo da Ya yace saboda ainihin wato yin biyan bashi keɓantacciyar matsala ne akan sadaka shine yace fa innahu akhassu min sadaka yace wasu malamai sun nakalto ijma'i wasu malamai sun nakalto ijma'i cewa kowa ma zai iya yin sadaka wa mamaci kuma Allah ya kai mai lada, kamar yadda a cikin tafsirin ibnu kasir a ƙarƙashin wannan aya ta suratul najmi wa allaysa lil insani illa ma sa'a ya faɗa cewa za a iya yi wa mamaci sadaka ya kai masa har ya kawo hadisi a ƙasa ya yi ta bayanansa to sai malam albani yake cewa Allah ya masa rahama fa in sahha zalika fihi in hakan ya inganta to amma sai ya faɗa a ƙasa sai ya ce bai inganta ba bai inganta ba cewa wani zai iya yi wa abokinsa sadaka ko wani zai iya wa yayarsa sadaka ba zai yi ba sai dai in ka yi wa babanka sadaka mahaifinka za ka iya yi mata mahaifiyarka za ka iya mata amma aboki ko wani amini ko yaya ko wani dai in dai ba uwa ko uba ba ba a yi ya ce bai inganta ba eh lalle wasu malamai sun faɗa za a iya yi amma kuma ra'ayin ba ingantaccen ra'ayi ba ne وإلا فالأحاديث التي وردت في التصدق عنه إنما موردها hafi صدقة الولد عن الوالد yace in ba haka ba duk hadisan da suka zo suka ba da dama a iya yiwa mamaci sadaka to suna magana ne akan ɗa ya yi wa ubansa sadaka ko ɗa ya yi wa mahaifiyarsa sadaka amma ba wai wani mutum daban ba ne ba duk hadisan abinda suke magana kenan saboda ɗanka ai yana cikin kasabinka kamar kai ne sababin zuwansa duniya da taimakon Allah so bai halatta a yi kiyasin wani bako daban wanda ba ɗa ba shi ma a soka shi a cikin wannan hukuncin tunda hadisan sun yi bayani ne akan halaccin ɗa kawai ya yi wa babansa ko ya mahaifin sadaka wannan ƙiyasin ne ma alfarik kamar yadda malaman usulu suke faɗa ka yi kiyasin abu kuma babu ma alaƙa tsakaninsu kuma bai kamata a yi kiyasin sadaka akan biyan bashi ba yanzu anan wani zai ce a to tun daga abu da ya biya wannan bawan Allah bashi to ai ma zan iya wa na sadaka kenan albani ya ce kada a yi haka saboda nassin bai ce a yi haka ba ya ce da an amu minu kama da karna amma dai ƙarin bayani akan wannan matsala a ƙaƙale ta dalla dalla filla filla yana nan zuwa a cikin matsala ta 114 117 insha Allah za mu ɗaukanta wannan kawai kamar ɗan chocolate ne aka ba ku ɗan tauna dan bakin ku ya yi zaki zaki amma bayani da bace al'amuran fili dalla dalla sai a gaba الحديث الرابع حديث نقول عن جابر أيضا أن أباه استشهد يوم أهد وترك ست بنات وترك عليه دينا ثلاثين وسقا فاشتد الغرماء في حقوقهم جابر بن عبد الله بابنسا الله يا مسا رسول عبد الله بن حرام كما muka faɗa a riwaya da ta gabata a yakin Uhud yayi shahada ya bar 'ya'ya mata shida Yan mata ka san yana daga cikin wato tashin hankali Allah ya rufa mana asiri dattijan ka ko tsohon ka ya mutu ya bar maka kanne mata rugos ga sunan zaka ji jiki saboda aurar da su da matsaloli da wahalhalun tarbiyyar ƴaƴa mata sai addu'a to Jabir kan ya fada cikin wannan jarabawa ƴaƴa mata shida mahaifinsa ya tafi ya bar masa kaji ɗaya sannan ya bar masa bashi kuma rututu a kan shi har ya kai wusuki talatin kowane wusuki ɗaya yana ɗauke da saƙi talatin wusuki talatin kowane wusuki ɗaya yana ɗauke da sa'i talatin sa'i talatin talatin sau nawa sau talatin kenan maciya wanda suke bin baban jabir bashi suka zo suka tsananta masa Ka kaji batun daɗi mahaifin yana mutuwa aka zo aka ce jabir to sai a kawo mana abin da muke bin dattijan ka bashi فلما حضره حداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول kad alimta anna walidi ustushhida yawm uhud yayin da lokacin sare dabino girbe dabino yayi Jabir yace sai na zo gurin manzon Allah nace ya manzon Allah ka sani cewa babana yayi shahada ranar yakin Uhud wa taraka alaihi dainan kasira kuma babana ya bar bashi mai tari yawa kun ji misalin 'ya'yan arziki 'ya'yan kirki kenan Ya'yan arziki 'ya'yan kwarai 'ya'yan kirki yana kokantawa cewa lalle lalle mahaifinsa ya tafi ya bar masa bashi ya manzan Allah taimaka mu ce wa inni uhibbu an yaraka al-ghurama'u ina so ka zo mabiya bashin nan su ganka ya annabi ko sa dan abin nan qalat hafa baydil kulla tamrin ala hida yace je ka idan ka sare dabinan to kowane dabino ka ainihin wato waro shi ka wawware ka wawware kai tsibi tsibi shine fabaidin kai tari nan kai tari nan kai tari shi shi kadai yace fa fa'altu sai nayi thumma mada'autu sannan na kira annabi fa gada alaina hina asbaha annabi yayi sammako a gare mu walamma nazaru ilaihi yayin da mutane suka ga manzon Allah ya zo wurin wannan biyan bashi saboda biyan bashin ba da kuɗi ma za a biya ba za a biya ne da dabino aunawa za a yi kai ana biya saboda kuɗi ne a lokacin dabino yace ughrubi tilka sa'a sai wannan yasa suka ainihin wato zugu suka rudu cewa sai an biya su kudin su za a biya su ai in ma dai ba a samu cikato ba tun da annabi ya zo a sanye da za a nemo a biya فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاثة annabi yayin da ya ga mutanen nan sun shiga rudu suna ta neman sai an biya su sai ya ce to bari mu yi maka addu'a ya kai jabir sai ya je ya samu tari babban tarin dabino wanda ya fi kowanne girma ya yi ɗawafi ya kewaye shi sau uku wadda afi samari habil barakati ya yi addu'a a cikin ‘ya'yan itacen wannan dabino da albarka Allah ka sa albarka Allah ka sa wannan abu ya biya Allah ka sa wannan abu ya biya annabi ta ɗawafi yana roƙon Allah bala kai wannan mutumin ya ga dafin ba thumma jalasa alayhi annabi sai ya nuna annabtar tasa a ranar ya zauna ya zauna akan tarin dabinan da ake aunawa ya ce a zo a auna musu ina kai ina zaune sun makala udu ashabar kira waɗanda suke bin ka bashi ka kowa ya zo ya karba fa ma za zala yakilu lahu jabir bai gushe ba yana ta'aunawa, aunawa kowa ya kawo buhuna a cika masa kawo buhuna a cika annabi da yana zaune ana ta'aunawa, hatta adda amana amanata walidi jabir ya ce sai da Allah ya biya amanar babana dan Allah ku duba aqida yace sai da Allah ya biya kenan Allah ne ya biya ko baka ji ba sannan kuma ya ambaci bashi cewa amana ce ashe ya kai da ka sani cewa idan babanka ya mutu kakkaci kudin gadinsa sai ka biya amanan babanka saboda amana ce bashi amana ne ba amfani ku hau motocin babanku ana bin sa bashin miliyoyi a sayar da su a biya bashi yace wa ana wallahi radin an yu'addi Allah amanata walidi Jabir yace wallahi ni na yarda in rasa komai Allah ya biya amanan babana wala arju ila ikhwa bi tamratin kar ma in koma zuwa ga yan uwana mata na matan nan yan uwana da babana ya bari kar in koma musu dabino ko ɗaya. yace fa sallamtu wallahi albayadira kullaha hatta inni la anzura ila albaydar alladhi alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annahu lam yanqus tamratan wahida na ta ta da dabinan nan ina biya ina biya tsibi tsibin nan ina ta biya amma wannan wanda kan annabi ya zauna a shi na ta aunawa yadda ka san ko dibino ɗaya ba rage ba a ciki yana nan yadda yake fawafai tuma rasulullah sallallahu alaihi al-maghriba yace ne biya sai na tafi dare yayi na je gurin manzon Allah sallallahu magariba na je na yi godiya kenan da fatan alheri wa zakartu zalika lahu sai na ce ya manzon Allah ka san abin da ya faru ko na ban mamaki na faje na fa biya ba shi nan wannan dibinan da ka zauna a kansa fa wallahi da na sake auna shi kamar ba a ciri ko ɗaya ba yana gaya wa annabi sai ya fashe da dariya manzo Allah yayi ta dariya sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace eti Abu Bakr na Umar fa akhbirhuma tafurin Abu Bakar tafurin Umar ka je ka ba su labarin me ka gani me ya faru ala yadullu hada ala fadli Abi Bakr wa Umar yanzu wannan baya nuna darajar saidina abubakar da matsayin sayyidina umar bai ce a je wurin kowa ba ya ce je ka gaya abubakar je gaya umar liyazdadu imanan ma'a imanihim saboda samu ƙarin imani a bisa imaninsu ai malam duk wanda ya wayi gari baya san abubakar baya san umar ai tsohuwarsa ba ta ci sa'an naƙuda ba ai an sha wahala haihuwa ai ai abubakar ai ya tafi yayi nisa zalika fadlullah yutihi man yasha sayyidina abubakar sayyidina umar ai babu wata mace da ta tsuguna ta yi naƙuda ɗan adam mai daraja waɗannan dattawan guda biyu shaikhaini ba a yi waɗannan mutanen ba kuma ba za a yi su ba wallahi je ka ba su labari to bari ka ji wani abin da zai burge ka faƙala sai suka ce laqad alimna in sana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sana an sayakunu dalik kace wallahi mun sani tun da muka ji labarin annabi ya je ya yi dawafi ya je wa ya dabinan nan mu mun san cewa wani abu zai faru na mu'jiza mun yadda mun yi imani mun amince ka duba imanin bayan Allah wannan hadisin ingantacce ne Buhari ya rawaito shi da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah da Imam Al-Baihaqi da Imam Ahmad mai tsawo kuma sun ruwaito shi gajeri abin da muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada na kuskure ko tuntuɓar harshe muna neman abuwar ubangiji wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh